Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalol FM ana kuma sauraron mu a VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu ce da kuma Mahmud Lalo daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin mu na karshen mako yau Asabar goma sha bakwai ga watan Disamba. Ranar da hukumance jamhuriyar Nijar ta fara bukukuwan cika shekaru hamsin da takwas da samun 'yancin kai. Kafin ku ji karin bayani ga kanin labarai. Wani hari ya halaka mutane goma sha uku a ƙasar Turkiyya. wata sabuwar matsaya da aka cimma a asabar ta sake ba da damar ci gaba da kwashe fararen hula a birnin aleppo shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya sake nanata alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman sa za ku ji wani alkawari ne kanun labaran kenan rahotanni da ke fitowa daga hukumar kwastam ta najeriya na nuni da cewa hukumar na shirin riba kudin fito kan manyan motoci matakin da masu nazarin tattalin arziki suke cewa raguwar dabara ce idan aka ce an yi haka to gaskiya fi sabilillahi gwamnati tana nufin za ta gurgunta harkar mota gaba daya a najeriya a jamhuriyar Nijar ma ana kushewa shirin ƙara kuɗin fiton da gwamnatin ƙasar ta yi da kashi 47 cikin 100 bisa dalilan cewa duka wannan abu da za a yi kan talaka ne zai karewa saboda dama duk ƙarin da ka ji an yi ma awo bangaren kasuwanci bai taɓa shafowa 'yan kasuwa ba ko kuma gwamnati dama daga talaka ne zai kariya Muna kuma da rahoto kan bikin cika shekaru 58 na samun 'yancin kai a jamhuriyar Nijar sai kuma amsoshin tambayoyinku inda a yau za ku ji tarihin alaƙar daular Usmaniya da masarautar Bauchi, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a assalamu alaikum. Wata mota shaƙe da ababen fashewa ta tarwatse a kusa da wata mota ƙirar bas a Turkiya inda ta halaka sojoji goma sha uku kana ta raunata wasu hamsin da biyar. mafi yawan su kuma sojoji ne kuma rahotanni sun ce shida daga cikin su na cikin mawuyacin hali wannan hari ya auku ne a birnin kaiseri inda aka farma motar ta bas wacce ke dauke da sojoji da suka tashi daga wurin aiki hukumomi sun ce motar da aka cika da bam ta tarwatse ne yayin da ta kusanci motar kira bas zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari amma mataimakin firayim ministan turkiya vesi lainak ya ce harin da ya yi kama da wanda aka kai a makon jiya wanda wani rashin mayakan kurdawa na pkk ya dauki alhakin kaiwa a makon da ya gabata wasu tagwayen hare hara kofar wani filin wasan kwallon kafa sun halaka mutum 44 sannan wasu fiye da 100 suka jikkata wata sabuwar matsaya da aka cimma a yau asabar ta sake ba da damar ci gaba da aikin kwashe fararen hula daga gabashin birnin aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita a jiya juma'a aka dakatar da aikin kwashe fararen hula da suka makale a birnin na aleppo saboda bukatar da dakarun da ke goyon bayan gwamnatin siriya suka gabatar na neman a kwashe mutanen da suke ƙauyukan fu'a da kafariya hukumomi sun ce a yau asabar za a haɗa ƙauyukan biyu wajen kammala aikin kwashe fararen hular gwamnatin siriya ita ma ta janye aikin kwashe fararen hular a jiya juma'a bayan wata fashewa da harbin bindiga da aka samu a birnin na aleppo dukkan bangarorin biyu da suka hada da gwamnatin siriya da na 'yan tawayen sun zargi juna da take yarjejeniyar yadda gwamnatin ta siriya ta zargi 'yan tawayen ne da yin amfani da aikin kwashe fararen hular wajen fasa korin manyan makamai yayin da suka su kuma 'yan tawayen ke cewa gwamnati ta dakatar da aikin ne saboda stilas ta masu sakin fararen hular da suke rike da su a ƙauyukan biyu a jiya juma'a shugaban rasha vladimir putin ya ce suna tattaunawa da turkiya wajen ganin an samar da sabuwar hanyar shirin tsagaita wuta shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya sake nanata alkawarin da ya a lokacin yakin neman zabensa sa na cewa zai yi maganin kungiyar is sai dai bai fayyace irin tsarin da zai bi ba wajen ganin ya aiwatar da hakan trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ya je jiha florida a rangadin da yake yi na nuna godiya a jiya juma'a i'm here today for one main reason to say thank you to the incredible ya ce na zo nan ne domin abu guda na nuna godiya ta gare ku ku mutanen florida Trump ya kuma cicciki tsarin harkokin wajen Amurka inda ya ce ƙasar ta jima tana katsalandin akan abin da babu ruwanta a wasu ƙasashen waje da ba a ma taɓa jin sunayensu ba. Lamarin da ya kwatanta a matsayin rashin hankali. An da yi wannan gangami ne a birnin Orlando da ke jihar ta Florida wacce ke kasance mai matukar muhimmanci ga kowane ɗan takara a zaben Amurka. Yayin kuma da aka tunkari watan gobe da za a rantsar da Trump, zababban shugaban ya yi kira ga magoya bayan sa da su kasance masu nutsuwa a lokacin bikin rantsar da shi. inda ya kara jaddada musu cewa kada su nuna irin halin rashin haƙuri da suka rika nunawa a lokacin yakin neman zaben da aka yi to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomin afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kashe wasu ma'aikatan gwamnati shida ciki har da mata biyar a lardin kandahar da ke kudancin kasar harin wanda aka kai shi da safiyar yau asabar ya faru ne a lokacin da maharan suka buɗe wuta akan wata motar sufuri da ke ɗauke da ma'aikatan filin tashin jiragen kandahar harin har ila yau ya halaka matukin motar wanda namiji ne kuma zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari wanda shine na baya-bayan nan da aka kai akan mata a afghanistan wani kakakin kungiyar taliban ya musanta hannun kungiyar a wannan hari rundunar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta yunama da ke aiki a ƙasar ta afghanistan ta yi allah da harin da aka kai a yau asabar a 'yan kwanakin nan dai masu kai hare-hare a ƙasar ta afghanistan sun kara zafafa hare-harensu musamman ma akan jami'an tsaro inda a baya-bayan nan suka faɗaɗa hare-haren nasu zuwa wasu lardunan kasar musamman ma a kudanci shugaban amurka barack obama ya ce ya fito karar ya faɗa wa takwaran aikinsa na rasha vladimir putin da ya dakatar da kutsen da rashin ke yi akan amurka ko kuma rashin za ta ɗanɗana kudarta shugaba obama dai bai wato bai wata wata ba wajen bayyana wanda ya bada umarnin a yi kutse a sakonnin jam'iyyar democrat da ke aikewa wato a lokacin yakin neman zaɓe wanda ya zafi tsakanin hillary clinton da donald trump i felt that the most effective way to ensure that that didn't happen ya ce ganin ne cewa hanya mafi dacewa wajen ganin hakan bai sake faruwa ba shine na yi mai magana kai tsaye da kuma faɗa mai cewa ya daina idan ba haka ba ya kiyayi abin da zai biyo baya shugaban ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake taron manema labaransa na ƙarshe a wannan shekara sai dai bai fayyace ko waɗanne irin matakai amurka za ta ɗauka ba idan rasha ta sake yi mata kutse obama har ila ya ɗora lakin halin da siriya ke ciki a yau akan rasha yana mai cewa wahalar yunwa da yakin da birnin aleppo ke fama da shi gwamnatin bashar al-assad da rasha ne suka janyo wata girgizar ƙasa mai karfin maki 7.9 da kuma zurfin kilomita 73 ta wa ƙasar papua new guinea da ke kan tsibiri a yau asabar hukumar da ke sa ido kan aukuwar wato bala'in tsunami ta fitar da gargaɗi ga yankunan da ke kusa da pacific da bala'in ya shafa sai dai hukumar ta ce babu barazana ga yankin hawaii da sauran yankunan da ke kusa da wurin zuwa yanzu dai babu bayanai kan irin illar da girgizar ƙasar ta yi sai dai ƙwararru sun ce tana da matuƙar haɗari lura da cewa girgizar ƙasar ta auku ne a ƙarƙashin ƙasa labaran duniya kenan kuka saurara To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu daga Najeriya inda rahotanni da ke fitowa daga hukumar kwastam ta kasar ke nuni da cewa nan gaba kaɗan shugabannin hukumar za su yi ƙarin kuɗin harajin fito kan motoci da ake shigowa daga ƙasashen ƙetare na ƙawa da aka fi sani da jeep da kashi 100 bisa 100 sai dai masanan tattalin arziki sun ce aiwatar da wannan matakin zai kara matsi ne ga 'yan kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu mahmud ibrahim kuri ya aiko mana daga birnin kano hakan dai na zuwa ne kasa da makonni biyu da hukumomin na najeriya suka sanya dokar da ta haramta wa 'yan kasuwar kasar shiga da motoci ta kan iyakokin kasar in banda ta tashoshin jiragen ruwa tuni dai 'yan kasuwar da ke hada-hadar motoci suka fara bayyana damuwa game da wannan yunkuri na gwamnati Alhaji Nura Zailani Ibrahim Daneji na ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da ke shigo da motoci Najeriya daga ƙasashen Turai da sauran nahiyoyin duniya. ƙungiyar 'yan mota ta Kano gaba ɗaya ta yi taro jiya da yamma dalilin wannan sanarwa da ake tunanin za ta fito ranar Monday. Idan aka ce an yi haka to gaskiya fi sabilillahi gwamnati tana nufin za ta gurgunta harkar mota gaba ɗaya a Najeriya. Wanda da gwamnati za ta duba ta sauƙaƙa dutin za a fi shigo da su ta hanyar da gwamnati gwamnatin ita kanta za ta samu kuɗi dan za a koma kowa ya concentrating akan hanyar da take ba ta daidai ba ma'ana su moga abin da ake sayan gwab a baya za ka siye ta ɗari biyu da hamsin a kwatano ko kuma ma in bidin kai ba za ta kai haka ba ka zo ka biya kuɗin aikin kwatano wanda bai fi dubu ɗari ba ka biya maje duti za ka yi bai fi dubu ɗari ba ko dubu casa'in yanzu an ce sai ka biya mata dubu ɗari uku kaga koma baya kenan saboda haka ni da kaina ba zan biya kuɗin dutin mota gwab wannan da ake tasi da ita talaka yake hawa ba zan biya naira dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da talatin shigo da ita ba me zan samu kai yanzu an ce ka saye ta dubu ɗari takwas ko ɗari tara ko miliyan ɗaya ba za ka siya ba babu wata mota da za a ƙara wata wata ba ta ƙaru ba. shi ma dai aminu ma mai adam wani mai shari kan al'amuran yau da kullum a nan kano na cewa wannan abu shine kamar gyara ne irin na ganga a uzunawa gwamnati tana maganar tattalin arziki ya durkushe kaza kaza da sauransu idan aka ƙara wannan kuɗin duty din suka yi tsada ba kowa ne zai iya zuwa ainihin isiyo wannan motocin ba ita fa wannan gwamnati talakawa ne suka dora ta yanda talakawa suka zo wasu suka rasa rayukan su suka jikkata dan gwamnatin ta kafu kiyasi da aka yi akalla muna da mutum misali matasa sama da kimanin miliyan ashirin kofi ma wanda ba su da da aikin yi wanda suka shiga jami'a kenan da abin nan kwalejoji to ba aikin yi kuma wannan mutanen in aka zo aka matsa wannan abin me ake so a eh, jama'a su ya kamata duk abu in gwamnati za ta yi to sai ta duba me zai haifar wannan sakamakon wannan yunkuri na gwamnati na karin haraji akan motocin zai samar malam lawan habib wani masanin tattalin arziki ne da ke aikin malinta a kwalejin fasaha ta kano shi karin haraji a lokacin da kasa yake yin kasa yana sa gwamnati ta samu kudi, amma kuma yana mutane kyau ya karu to farashin abinci da sauran abubuwan da ake shigowa da su na karuwa musamman in kace da tireloli da bas bas na dogo na ɗiban jama'a da taxi taxi idan ka kara musu kayan fito kusan wato ake zirga-zirga na jama'a zai karu idan ya karu kudin sana'antar da kaya da kasuwanci zai karu saboda abin da ya kira transfer cost idan wannan ya karu hauhawar farashi zai karu kuma zai daɗa taɓa tattalin arzikin da mutane suke da shi a hannunsa yau abin da ya kasance gwamnati kacce ya zama da ta abin da ta fi damuwa da shi ta samu kuɗi a hannunta sai ta dinga la'akari da samun ta da kuma yadda samun kuɗin nata ba zai gana bai da na ƙasan kasa ba yanzu dai kimanin shekara guda kenan mahukunta na najeriya suka haramta wa 'yan kasuwa siyo shinkafa daga kasashen ƙetare domin shigar da ita cikin iyakokin ƙasar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya in talaka ka bar kuka kuri'ar ka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka talaka ka To madalla sai a gafarce mu domin rashin kyan layi a wani bangaren wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar ma 'yan kasuwa sun fara korafi kan karin kuɗin fito da kashi 47 cikin 100 da gwamnati ke shirin aiwatarwa. Wakilin Haruna Mamman Bako na ɗauke da ci gaban rahoton. daga da yanzu za a suma biyan kashi 47 na darajar kudaden kayakin da 'yan kasuwar ke sayowa ne a matsayin kudaden hito abinda ke sawar kaya da dama da 'yan kasuwar ke sayowa daga waje kudaden hiton su na custom code one za su kara karuwa sai dai a cewar shugaban reshen kungiyar 'yan kasuwa na garin birnin kwanni alhaji sani mai kaset wannan matakan da gwamnatin kasar ya ɗauka sam ba su shahi 'yan kasuwar ba bai shawo 'yan kasuwa su aji wannan abu na wanda daman kuɗi na gwamnati ne cikin kuɗin shi ne zai ɗiba shi abin awon kana can na ya ga wanda zai yi shi ɗibi abi ne wanda za kuma ya yi abin tunda daman kasancen awo ba gaggane shi an kai mutane da yawa ba su gane wani awo shi ba sai su duwan sai gwamnati yanzu kai ɗan kasuwa kai aka son hakkai ka gane wani awo shi ga wanda ya kama ga abin da ka bai ga abin da ka zuba kuma da nan da an auna ma kayanka cikin kwamfuta ka gani gashi bis kwamfuta ya zo wanda ayyama ya san haka an auna ma abin ka da komi to yanzu gwamnati ta san an auna ma abu kaza rana kaza an samu kaza cikin sati kaza kaza watan ga an samu kaza cikin garin kwanni sai dai yan kasuwar da muka tattauna da su suna cike da fargaba dangance da wannan matakan da gwamnatin kasar za ta so aiwatar da su kuma ba su ji daɗin wannan lamarin ko sun makala zarratin ba domin dai do a yi ta ƙarin abin zai kwaɗa ne akan talakawa kuma ya ƙara kashe kasuwa musoma da malam habibu mai gujiya wannan labari da ya zo mana gaskiya ba mu ji daɗin shi ba saboda duka wannan abu da za a yi kan talaka ne ne zai karewa saboda dama duk karin da ka ji an yi ma awo bangaren kasuwanci bai taba shahowa yan kasuwa ba ko kuma gwamnati dama ga talaka ne zai kariya kenan abin da muke fata gwamnati ya sake duba wannan abin gaskiya ana cikin fargaba tunda ka san shekarar bana dai kowa san ta dai ba daɗi gare ta ba to kuma yanzu a ce an hiddo da wannan doka kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsari wanga gaskiya in dai haka nan na yake adiba shi kuma sannan ba kasan mata ɗaya take fama da wannan yanayi ba duk ƙasashe ba nan nan ma makwabtan mu ba har waɗanda an nesa muna jin labarin labarin wani laruran da take da dan diba ana kan gaskiya a diba ya kamata duk abin da za a ci a kaso miliyan guda in gwamnati ta riga ta diba shi a tsaida shi abin nan kashe wuce jikan nan 200 ko 150 Muhammad Sani to shi wannan tsari da gwamnati ya yi na na awo gaskiya bai ba dan ba mu ji daɗi ba dan duk an ka ci maka awo shi a tsada to ko ka ka kuma ciniki sai shi saboda kayan sun ƙara kuɗi talaka bai jin daɗin sayan shi saboda mi saboda kai ɗan kasuwa dama na talaka ka ka aiki da su masu tunuka gare ka ɗan kasuwan tsada ba su nan ga sai ka ke mu ɗan kasuwa an kashe mu da mu daɗi haka ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida na birnin Kwanni yau ne kuma a hukumance jamhuriyar Nijar ke fara bukukuwan cika shekaru 58 da samun 'yancin kai ga ɗanɗanan rahoton wakilinmu Yusuf Abdullahi. wannan sallah tana haɗa kayan ƙasa ha 'yan uwanmu na ƙasashen waje sun taho sun kamun nasu gudunmuwa sun zo taimakon don su mu taimakon murna su taye murna wannan abin yana da kyau Ga shi dai yau an taru kuma babu wanda ya ji ciwo babu wanda aka ji ma babu wanda aka dauke aka yi wani waje da shi wato alhali huska agades ta zaman lahiya ta komo huska agades ta wato jiha eh, mai tourism development na yawon ido yawon bude ido ya komo sai mu ce ga zaman lahiya kuma kun jiragen da suka zo daga turai vol charter da suka zo iri-iri ka alhamdulillah sai mu yi Allah godiya roƙi Allah ya ba mu rai da lahiya kuma ya ba mu 'yancin kara haɗa wanga danƙon zumunci kuma da tsaron ƙasarmu kuma a zamna lahiya kuma agadas ta bunƙasa a agadas ya bunƙasa kuma burin nan na shugaban kasa ya tabbata allah ya ba sa'a ya ya ya a cikin ƙasa ko'ina. To sai ku kasance tare da mu a shirin namu na ƙarshe a yammacin yau domin jin cikakken wannan rahoto. Idan kuma yanzu ne mai sauraro ya lalubo wannan tasha ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe goma da minti goma sha bakwai na safe. Yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsar tambayar Alhaji Khalifa Kabiru Gusau kan tarihin alaƙar daular Usmaniya da masarautar Bauchi da kuma kashi na hudu na ansar tambayar masu sauraronmu da dama kan tarihin sabon shugaban cibiyar kula da ci gaban fasahar sadarwa ta Najeriya, Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. bar mu fara da kashi na ɗaya na ansar Alhaji Kabiru Khalifa Gusau mai son sanin tarihin alakar daular usmaniya da masarautar bauchi idan mai tambayar na saurari, ga ansar da wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad ya samo maka daga wakilin tarihin bauchi kuma shugaban adana kayan tarihi na masarautar bauchi alhaji ado ɗanrimi wanda ya ce kan masarautar bauchi da daular usmaniya yana da faɗi kuma yana da yawa amma a takaicen takaitawa shine sai dai mu dubi ga irin tsakanin malam yakubu da shehu usman dan fodiyo a idan ka duba a tarihi malam yakubu almajirin shehu usman ne wajen shekara kusan 21 yana almajiranci a wajensa kuma shi wato resident student ne na shehu dan fodiyo wato ɗalibi ne wanda ke zaune a cikin gidan shehu usman don akwai hadimci da ke masa na tamkar ɗa da uba wanda hakan ya jawo soyayya mai karfi tsakanin shehu usmanu da malam yakubu har yake cewa malam yakubu ɗansa ya na zuci bello kuma ɗansa ya na jini wannan magana ya faɗa wa malam yakubu da shi da muhammadu na moda wato sarkin ƙauren na moda hakan ya gwada cewa akwai soyayya mai karfi tsakanin malam yakubu da shehu usman dan fodiyo kuma har ila yau irin abubuwa da shehu usmanu yau malam yakubu kaman abin da uba ne yake waɗa saboda a can yana sokoto yana wajen shi usman dan fodiyo a can ya balaga har ya kai matakin aure don haka galibi ya'yan shehu a lokacin su riga da sun yi aure to sai ya dauko jikansa ya ce malam yakubu da ina da ɗaya da na baka amma tun da bani da shi jika na ma daidai take da yana sai ya dauko yaya yar hannatu yar muhammadu na moda akwai yarsa hannatu ita kuma tana auren muhammadu na moda ta fara girma sai ya dauko sai ba malam yakubu sai haɗa su aure wannan shine auren da malam yakubu ya na farko wanda shi usman dan fodo ya masu tun yana sokoto a wajensa to shi kamar mahaifin eh, yakubu bauchi shine ya mika shiga shek usman dan fodio a matsayin almajiri ko je ya koyi karatun addini a wajensa e shi a mahaifin malam yakubu ana ce da shi sa'idu amma an fi kiransa da daɗi saboda mutum wanda ya shahara wajen kasuwanci da kuma ilimi akwai wani aminin sa malami ne bulata borno ne yana zaune a jitar ana da shi da shi malam isiyaku sannan amma na da zumunci ya kullu tsakanin malam isiyaku da malam eh, shi sa'idu dadi uban yakubu don har wan malam isiyaku din mai suna malam adama ya auri kanwan dadi din mahaifin yakubu ya ta haifa masa 'ya'ya wanda suka zama manya-manyan mutane a bauchi kamar irin su hammadi su hammanyaro su ibrahim su adamu zaki to shi ko malam yakubu yana aure ya aure yar malam siya kudin ma na jitar to malam isiya kudin shine wanda wani lokaci ya zo wajen daɗi a turu sai ya ce masa kaga wannan ɗa duka cin yana babu wanda nufi kaunansa kamar malam yakubu saboda haka na baka shi ka tafi da shi garin ka ka je ka zauna ku yi karatu ya karatu a wajen ka to da yazo jitar ya zama to yana karatu na littattafai a wajen malam isyaku sannan yana karatu na qur'ani a wajen malam adama lokacin bayanan shi usman dan hodiyo shine sai shi sa'idu ya je gaya sai malam isyaku ya je gaya wa daɗi cewa to shi usman dan hodo ya bayyana saboda haka na so ya tafi sai to shi na so da allah su tafi da malam yakubu to kaji yadda aka yi malam yakubu ya tafi wajen shehu usman dan hodiyo kenan kuma a lokacin da suka tafi shi malam yakubu bai fara karatu ma a gurin shehu usman dan hodiyo da zuwansu ba shi yana gida ne idan shi malam isyaku din ya je karatu a gurin shehu usman dan hodiyo yakan dawo ya masa bita a gida to bayan dan wasu shekaru hakan nan sai ce wa shi usman so zai ce to amma ka bar mini yakubu a wajena ya zo ku fara karatu a na da aka zo yakubu ya fara karatu a gurin shi usman dan fodiyo sai ya ji babu wani almajirin shehu dan fodiyo da ya wuce shi a karatu irin abubuwan da yake koyawa malam isyaku kusan duk malam yakubu ya haddace wa inna abubuwa kuma ya bitan su ya iya eh, yadda aka yi kenan ya fara karatu a gurin shehu usman dan fodiyo to ya yi kamar shekara nawa yana karatu a wajen shi shehu usman dan fodiyo kafin ma dai a zo ga irin <clears throat> yaƙe-yaƙe da ya yi a wannan daular usmaniya to ya yi karatu yana da shekara ya karatu a gurinsa ya zauna shekara 21 a wurin shehu usman dan fodiyo saboda ya bar wajen mahaifinsa yana da shekara bakwai sannan ya zo jitar yana da shekara bakwai ya zo ya fara karatu a gurin malam isyaku sannan ya yi shekara bakwai a jitar sannan ya suka tafi wajen shehu usman dan fodiyo a dagel kaga ya tafi da shekara goma sha hudu kenan sannan ya yi shekara ashirin da daya a wajensa to idan ka hada kaga yana da shekara talatin da biyu kenan a wajen shehu usman dan fodiyo a duniya lokacin da ya bar wajen shehu usman dan fodiyo ya dawo gida to muna sane da cewar shehu usman ko kuma dai yakubun bauchi mutum ne jarumi wanda yake ya yi yaƙe-yaƙe wanda yake a wannan daular usmaniya ma kenan yaya za ka mana bayani akan wasu irin yaƙe-yaƙe ne shi ya boci a daular usmaniya to tun farkon fara yaƙi kamar wanda aka fara a wuraren sokoto yana nan aka fara wannan yaƙe-yaƙe sai daga baya shehu usmanu ya ce almajiransa dukansu kowa ya koma gida saboda harharan da gobira suke kawo masa da shi da ɗalibansa to a wannan lokaci ya fara maganan baya da tutan jihadi lokacin ya yi hijira daga dagale kuma gudu sai fara ba tutan jihadi to a wannan lokaci ya ba malam yakubu tutar jihadi ya ce masa ya zo ya autar da jihadi a yankin kasar bauchi kuma malam ya she usman dan fodo she ya zaba wa malam yakubu wurin da zai zauna bisa irin tsari irin na sufanci irin na she usman dan fodo to a wannan lokaci kafin a zo gari ta ginu sosai mali yakubu ya zauna a guni ya shekara biyu ya koma kila shekara shida sannan ya zo kafa bauchi a alif dubu daya da dari da tara zuwa da sha biyu to a wannan lokaci ya fara yage-yage To sai kuma kashi na hudu na ansar wasu masu mu da daman gaske da ke son sanin tarihin Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami sabon shugaban cibiyar kula da ci gaban fasahar sadarwa ta Najeriya NITDA. Idan masu tambayar na saurare ga ci gaban ansarku da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo daga dakta. To idan muka dawo Najeriya sauran malamai to yaya dangantakanka da su? To alhamdulillah dangantaka ta da su tana da kyau. kuma na gode wa Allah waɗanda suka riga mu fara da'awa da karantar da addini ko da a yanzu Allah ya jarabe mu da ana jin sunan mu fiye da nasu mun ɗauka yayin mu ne kuma iyayen mu ne na ɗaya na biyu ba mu ɗauka cewa aikin da suke da namu daban-daban ba ne aiki ne suke ya musu yawa ko girma ya kama su a matsayin mu na ƴaƴansu ko kannansu muka zo muke yi kuma mu ma yanzu a cikin masu da'awa ai muna da kanne da yawa yanzu masu da'awar yan shekara talatin da yan kai waɗanda ba su cika arba'in ba suna da yawa so duka waɗannan ai ma kanne na ne duk wanda yake daga arba'in ya yi ko arba'in da ya kasa ni ma zan ce kanina ne yake da'awa so bil hakika ba abin da ke tsakaninmu da su shine zamu ba su girman su na mu malamai a lokacin da suka fara karantar da addini da sunna shine kaya ta soke su sun daure sun karantar a yanzu muka taso muke taimaka musu akai kuma mu ma a yanzu wadanda suke talatin da bakwai da takwas da tara arba'in to mu ma kannanmu ne suka taso suke taimaka mana shi aikin addini ba ma filin cewa wai wani aiki ne namu na daban ne a aiki ne da daman ake tun ba a haife mu ba tun ba a haifi iyayenmu ba su shehu usman dan hodo Allah ji suka yi wasu suka dora shine ake ci gaba da yi kuma mu ma mu yi abin da zamu iya mu koma zuwa ga Allah in duniya tana nan wasu su dora kai so da haka dangantaka muna daukar su da girma ko da mutum muna da sabanin fahimta da shi in dai musulmi ne ko da ku ba akida ɗaya ake bai da aka masa da sa zamu je mu masa ta'aziyya saboda haka muka fahimci magabatan mu suke aikata irin imamu Ahmad rahimahullah ya je gidan Al-Ma'mun ya masa ya yi ta'aziyya to wannan shi yasa zamu kyautata mu'amala in suka yi hatsari za mu musu jaje abin farin ciki za mu taya su murna idan waɗanda suka girme mu ne suke gaba da mu suka riga mu fara ko taro muka je na malamai muna ba su matsayin su to ne tace ita alakar da take tsakani na da su insha Allah ta'ala kuma ba san wani abu wanda ba wannan ba to in ka duba a yanzu zaka ga yara ƙanana masu karancin shekaru mm. za gan su hafizai ne mm. suna da karatu mahaddatan mm. alkur'ani ne shin me za ka ce to ana ci gaba haka ne ko da nan masallacin dab da ramadana a wannan makarantar tawa da kake nan mun samu akalla ɗalibai 21 sun haddace qur'ani maza da mata maza goma sha mata goma bara ma dab da ramadan 24 sun haddace to duk shekara muna da kusan adadi mai kama da wannan alhamdulillah mun gode Allah akan wannan akwai abu na alheri a ciki akwai kuma abu na jarrabawa abu na alheri a ciki shine qur'ani annabi ya ce mu karanta zai cece mu gobe kiyama ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabihi amma duk da wannan akwai abu kuma da za a kafa kafa shine cewa wannan iya daga cikin alaman tashin kiyama sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin dr isa ibrahim fantami da wakilin tarihin bauchi alhaji ado rimi da wanda ya hada mana sautin da mu ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa a kasance lafiya To madalla kada a manta Ibrahim zai sake shigowa shirinmu na dare da jawabai daga dattawa kafin mu kai ga wannan ga Mahmud da tishin muhimman kanin labarai. wata mota shaƙi da ababen fashewa ta tarwatse a kusa da wata mota kira bas a turkiya inda ta sojoji sojoji uku kana ta raunata wasu hamsin da biyar, mafi yawan su kuma sojoji ne kuma rautanni sun ce shida daga cikinsu na cikin mawuyacin hali wani har ya auku ne a birnin kaiseri inda aka farma motar ta bas wacce ke dauke da sojoji da suka tashi daga wurin aiki hukumomi sun ce motar da aka cika da bam din ta tarwatse ne yayin da ta kusanci motar bas din wata sabuwar matsaya da aka cimma a yau asabar ta sake ba da damar ci gaba da aikin kwashe fararen hula daga gabashin birnin aleppo da yaƙi daidaita a jiya juma'a aka dakatar da aikin kwashe fararen hula da suka makale a birnin na aleppo saboda buƙatar da dakarun da ke goyon bayan gwamnatin siriya suka gabatar na neman a kwashe mutanen da ke ƙauyukan fo'a da kafariya hukumomi sun ce a yau asabar za a haɗa ƙauyukan biyu wajen kammala aikin kwashe fararen hular gwamnatin siriya ita ma ta janye aikin kwashe fararen hular a jiya juma'a bayan wata fashewa da harbin bindiga da aka samu a birnin aleppo takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki daya kafin mai sallama bari in ƙara mika godiya ta musamman ga ambassador sam jimba da dr musa dan kyau da kuma umar sa'id don wada da tawagarsa da sauran abokan arziki domin karamci da suka nuna mana nauyin rasuwar mahaifinmu rabirin iliya gata wata guda da ya shige alaba da lada a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.